أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا فَتَلَفَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله عند هذه بعد أن ترى من عند هذه ويعيش ويعيش نعم bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da cikin da ne mai da yabo ga masjidi ta ga kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da ke sar musulunci assalamu alaikum kamar kullum insha Allah ka ne muke yau ma wannan yammacin mu tsara ne shi ko tara ga wata goma ga wata Ramadan shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Ne ba a da yammacin goma sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu. Insha Allah za mu yi da shan karatun mu na yau a kan biya. Jiya mu yi karatu cikin Suratul Ahab da Allah mana kusurkarki ya yi magana a kan al'ummomin da suka gabace mu sun yi sabo kuma an jarrabe su da matsaloli saboda su yi tawali da Allah a yaƙi musu haka sai haka sai zukatan su tsara kuciya su ta yi dama an saba ganin irin wannan da abubuwa shi ne Allah ya ce falama na su ba zai ke rubuci ka ta hana alaihi abuwa da kudu sai lokacin da muka yi aiki da wa'azin da aka yi musu da wahalhalun da aka sa su ciki Allah ya ce kai muka kare yalwa ta musu sai bayan yalwa ta sanan da gari sai muka kama su zama wasu yanke tsammani da su wasu ra'a Allah ya ce kafu ya dabiru kawai da biyu da sai aka yanke bayan waɗanda suka yi zalunci da shirka da Allah Allah ya ce godiya ta tabbatar da Allah ba da sarki bisa ga taimakon manzanni da halakar da kasirai wannan ya mun karshe da hadisi da manzo Allah ya ce zara aikan la ayyul abda min ad-dunya ala ma'asi la yuhibbu don kaga Allah yana baiwa bawa game da al'amarinsa na duniya kuma yana bin sabo yana saba shi abin da yake fa inna ma huwa istijrab kalala ne a don haka nan kada mutum ya ga yana cikin yalwa ya ga kamar an manta ne da shi ko an gwada ya buwaya ne ko kuma a alamar soyayya ce a Allah yana iya karo mu bawa dukiya lokacin da ya ci da ke kisa da kasa ma dai wannan wa'azi ne da masu tunawa da shi sai ci gaban darasin Allah ya ci kula ra'ayi قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله نعم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون نعم الله يقول كثير متعرى عيش بين أخذ الله صدق يعني دون الله مدرسة في يبدأ يبدأ الجن وأختاركم لجميع ma'ana aka ce annabi faɗa ma waɗannan masu karyata a cikin shi masu yin saurin kai game da abin da a gaya musu daga jarin ahli makka cikin mutanen makka aka ce wani lau aka balla a wasi. da Allah ya tsayar da ganin nan na kuma fa a son maku ya kuruntar da su amma ku ya makautar da su. Waka sama ala ku ya kulle su a kan ku hatta zala an al'aqal wal faham har sai da aka kawar da hankalta da fahimta abubuwa daga duka yanzu in Allah ya maka wanda ba ku yi imani da shi man ilahun wani Allah ne gare ku gairu lahi wanda ba Allah ku ubangijin sammai da kasai ba ya haƙi ku biya bai zo muku da jin ku da ganin ku da fahimta al'adun gairu lahi ya kadiru a ranar zalika ilaikum kuna tsaye wanda ba Allah ba wanda ya amshi da ku ya amshi fahimtar ku ya amshi ji ku akwai wani wanda bai mai da muku wani abin da ku za ka na ga Allah ku ne kun Allah ya kuɗe waɗannan limomin natin daga gare ba amsa sai dai babu ya amsa ina Allah ki kun zo da ku ba kai ne hankali kai kun sabbul ayat yadda muke bayyana muku ayoyi fatta illa addalati ala wa adalatina waɗanda ke gwada kaɗai ta mu ثم هم بعد ذلك يؤردون فنان كما تيكا تكاسونا تبجريوا إلى ثم هم يقضلون فنان كاسونا تبجريوا سنا تقودة كاسونا أيضا بآية الله يسير تاكيروا سوى الجنة قل أرأيتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون Allah ya shiga shi kan bayar da ke kula da ayyukan kuna ganin yin azabun yin azabun Allah ta wannan da ba yi imani da shi kuka yi ya zo kamar ya zo muku cikin dare ke auki haratan ku ya zo muku bayyane kuna gani da sahi ma'ana fajatan wa iyanan ya zo jirgi kuna gani wabin laili ko ya zo cikin dare na nahari ko da rana hal yugulaku halan kuna haza ko wanda za a halakar illa alqawlu zalim ba wanda za a halakar fa in azaba sai mutane su kai azaba mana ma yi wula azari ba a da kasa zuwa da azaba illa an tuba ce ya annabun farko, wa annabun kafar ku ce ma Allah kun yi ma hukuncin hukuncin ka da manzon ku ɗaure Allah ya ce ku sani وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين إلا wa ومنذرين نعم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يجي ومان رسل المرسلين فقطن من عليكم أنزلين إلا مبشرين فأسلموا عيشوا زمع في الشارع معنى إلا من تبشير المؤمنين الذي استواه فأشيسوا مؤمنين الشارع فأشيسوا لا دا وترجع دمان الله walizarun kafiri na kuma ba ce manzannin nan ga masu gargaɗi tsoratarwa da waɗanda suke kafirai bin kitabi cewa su yi hattara da hukuma a kan saba su wani ne irganun ya abu bi masu kuma ya kadari hukun kafiri aikin su ba wai don su biya ma kafirai ko kafin su ba saboda su don da za ba da annabi ba zai zo aya ba kamar irin ayan mutanen farko shi na Allah ya ce bai aiko manzanni duk abin da aka jima na ayoyi su kawo ba a'a ba shi an maka makasudin su duk wanda ya yi imanin shi mai bishara yana da yana da yarda gurin Allah da sakamakon yarda ita da aljanna wanda ya karyata na yana da adawa tsakanin shi da Allah saboda ya karyata abin da kuma sakamakon karyatawa din nan yana da hukuma a gurin ya aikin manzo don haka Allah ya ce man amana wa aslaha duk wanda ya yi imani da Allah wa aslaha ya kyautata ayyukansa ma'ana aslaha amalahu ya kyautata ayyukansa وثاني فلا خوف عليهم باب ورود في الآخرة وفي الآخرة سلام يا da الباب ثم عليم السبعين يعني من mutuwa su Allah. saukar da mala'iku suna yin musu bishara suna ce musu nanu auliya wa fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibanta ku nan duniya kuma haka da mu da mutane su lahira har kullagin da murad abinni anan annam la yasabuna la yasanuna su mu'minai da suka yi imani su gara ka su ba su jin zauna ba su gida, ba su bakin ciki لأن الآخرة يزاو بمزاهد المسلمين saboda lahira gidan da Allah ke bayyana sakamakon da ya kai yi na karama ne wanda ya sakamakon Allah ko zai kai da sulu da Allah ya ce amma kuma والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكسبون Allah madaukakin sarki ya ce wallabi na kasabu bi ayatina amma waɗanda suka kare da ayoyin ya masu umul azab azaba za ta shafe su sosai da ma kamu ya fi daga abin da suke na fasikanci ma'ana fasikanci ta kunce ma Allah madaukakin sarki da kare da ayoyi ya masu umul azab al'adu shi kam azaba mai tsarin za ta shafe su saboda kirkirin da biyar fasikancin su wa kulujin an da'ad billahi kuma rigar da suka yi wa Allah da sai riga da wa Allah da kowa su ga da wa Allah a kai yayi mamaki abin zai faru gare su na kunciyar rayuwa kai imani da Allah ya ce kai ya ji tsoro kuma kai ya yi mamaki din da karama ba su fito mai inda ba ya san maki shine aka ce kana ibn abbas abdullahi ta yabsukuna ay yabsukuna ana fasikanci nan kan da kafin abin da ake cewa fasikanci da da'a da da'a su kafin sun gire mu Allah abin da ta kun ji kafin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 وقوارث العالم لأول من تتابع مع العالم بل تؤدي أن تباهم الله مفوضة إليه بل شيء تذكر في الفتاة عن زنجلا سجريل وحتى تتريه علي تنزيل الآية بل يكون لسوف الآيوي للجريل ولا أدعي أيضا أني أعلم غيره كما فإذا أوجد أنا تنزيل حتى أمودي أو وقت من الأبعاد بل يكون تنبيه لسوف الآيوي na uku wala aqulu lakum inni malakun ko ban ce muku ni mala'ika bane ai wala su addai anni min al mala'ika ban yi da'awar kuma ina cikin mala'iku ba hatta tu kallimu lisujuda ila sama'i bane ku kallaba min takawa cikin sama aikin mala'iku wa adamin mashayil aswani da kuma rashin tafiya a cikin tasulle wa adami al-akali wa shurbi da kuma rashin cin abinci da rashin cin abinci aka ce wa hadhihi al-ayatu wannan aya nazalat ta sauka ne ila qalu lahu lokacin da suka ce in kun ta rasulan Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in kai manzon Allah ne fa da lutfin rabbika ne mamuna daga ubangijinka an yi wasi alaina da yalwata muna wa yugudi fakarana ya wadatar da talaucin mu wa fi bi musalihina ka faɗa muna abubuwan da ke kyautata mu da abubuwan da ke lalata mu wa masalina da abubuwan da ke cuta muna kuma mista yin manzo kake za ka yi yawo kasun kamar yadda aka faɗa suratul furqan don mi da ba a saukan maka wani tafka wanda kake ci gare ta ba kana yawo kasun ne kamar mu to lokaci na Allah ya saukar da wannan aya ya faɗa musu duk waɗanda matsayin da suka nema ba matsayin da bane matsayin sa dai mai wa'azi mai karantarwa mai waye kai game da al'amuran Allah na duniya da lahira don haka fa aka bar anna zalika bi yadillahi ko fa aka bil ba su labari anna zalika bi yadillahi subhanahu faɗa musu waɗanda abubuwa duk suka nema suna da hannun Allah ne lafiyar jiki ba da hannun manzo wal ma'ana ni la abda in shi'a min hadhihi al-ashiya'i salatu da wa ɗaya daga cikin waɗanda abubuwa guda uku ba hatta taj'alu adama ijabati ila zalika dalila ala tadbiri bale ku sanya wannan ya zama sanadiyya ta rashin ɗauka annabci na ba gaskiya ba in abda ban kasance ina bi ba illa ma yuha ilayya fa ce abin da aka wahayin zuwa gare ni ma'ana ma asbiu fi ma adahukum ilayhi illa wahayan lahi cikin abin da muke kira ku zuwa gare shi ban bai komi sai abin da Allah ya kone shi sai Allah yuhi ya wanda ya aikin zuwa gare ni wannan shine matsayi na matsayin mai iyarwa kamar yadda Allah yake cewa ma alayka illa al-balagh ba abin da aka gare ka ba shi iyarwa ba bayyana amma aikin kawo azaba da shirarwa duka ba na taɓa da hannu Allah ya yi. To sai Allah ya sake cewa kuma kul hannu ko kakaran. Na Na'am. Don Allah ya ka ce musu hal yastawi amma wal basir ko wanda yake makahu yana daidai da mai gani. Ai har yake kafan kafir wani mumin yana zama ɗaya da kafiri wa dalu da kasance wal mutari da shiyayye amala ta na ba za ku iya tunani ba cewa za ta qari'u wa tawbihu ma'ana atasmauna wala da kuna ji maganganun da aka amma ba ku tunani wannan wani nau'i ne na wauta da rashin arziki to ana gaya mashi amma bai tsaya yi tunani ga abin da a gaya mashi sai ba kuma wajen banna shi a magana in ta so abin da hakkin mai hankali ya tsaya ya kalli abin da a cikin ta na alkhairi da na sharri sannan ya yanke mata hukunci to shine Allah ya ce wa anzir bihi alladhina wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi laysa lahum من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ubangiji madaukakin sarki ya ce wa anzir bihil ladina kai gargadi da shi ga waɗanda suke ya kafuna ke sauna an yi husharu a tayar da su gobe kiyama ila rabbihim zuwa ubangiji su wato Allah ya ce yan zo yan tarar zuwa ubangiji to ba su da wani hujja a tsoratar da awif ya muhammadu bi hadha alquran almu'minina almusaddiqina bi wa'di allahi wa wa'idi waɗanda ke da Allah ya mu'mine da kuma da ya kafirai Allah zai ne cewa lalle azabar gobe a kiyama kamar an ce mashi an dirbil qur'ani man yurji man yurja da ake imani wa ko kuma al-mu'riduna fada'ahum wa ra'ayum amma su kafirai waɗanda suke masu bijirewa ka bar su da ra'ayinsu ina dalilin wannan magana Allah laysa lahum min dunillahi waliyyun ba su da wani koma bayan Allah wanda zai jibanci al'amarin su wala shafi'un ba wani mai ceto gare su wani Allah yansuruhum wanda zai taimake su wa shafi'un ko ya shafi'u ulan kuma ba su da wani mai ceto wani mai ceto su a gaban Allah yi musu gargadi la Allah ya da Allah su zama masu tsoron Allah su daina karyata gaskiya su yi da'a ga wanda aka aiko musu yana matsayin ma'ana Allah yana nuna annabi ya iya da ɗaya abin da an wajibin sa wajifa ka iya da aikin Allah saura abin da ya rage ya bar shi da waɗannan bayan sai Allah ya ce a ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين wannan aya ta sauka ne kamar yadda alwahidi ya dawo daga abdullahi dan mas'ud ya ce marra mana ummin quraishi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wasu manyan mutane sun biya kan annabi wa inda mu suhaibu ubi quraishi akwai suhaibu wa khabbab bin al wa bilal akwai bilal wa ammar bin yasir wa wasu da wani su min da il na rauna nan a farkon musulmi kalu sai suka ce ya muhammadu arabi bi haula min qawmi kai da banga bazara afa nahnu naqulu ta'tim zaman mabiya ga wadanga a haula manna allah wadanga za a ci allah ya ai da suka ce musu idruzuhum anka ka kore waɗanda talakawa masu warin dauna daga bari fala Allah ka mun ta yi wani kure inda ba na sai mu mu so mu bi mu zauna ta amma ya za zauna da waɗanda talakawa masu warin dauna shi ne Allah sai ya saukar da aya ya ce wala ta ɗaru bin naziri ya dahu na rabba kada ku kori waɗanda ke kiran ubangijin bil gada ta lokacin sahiya wani ashi da marece yuriduna a suna bidayyar da shi ma alayka min hisabihim ba wani abu wanda ya rafi gare ka na hisabin su in shi na daga wani abu wa ma min hisabika alayhi min shi kuma wani abu na hisabin su kai kuma baya kan kai ba a tambayar ka al'amarin su ko kuma laysa rizquhum alayka arzikin su bai bisa gare ka wala rizquka alaihim wa inna ma yarzuquka wa iyyahum Allahu rabbul alamin da kai da su duka Allah madaukakin sarki ke arzuta in ko ka kore su fa ta rahun sai ka kore su ba ta kula da zalimi za ka zama daga ciwon da kai zalunci ai la ta durrahum fa innaka in tarata mun takunu min zalimi ha لبيان الأحكام وهذا من وقوع ذلك منه عليه tsala. wannan hukuncin bayani ɗaya ne an yi amma dai annabi Allah ya kare shi bai kori mu mu'minai Allah ya yi mai kariya bai kora ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi magana ne cewa na in asharakata in kai shirka mai abadan na amalu la ikin ta zai lalace to haka Allah madaukakin sarki ya fada mai wa makarfi in kan kore to lalle ko aikin ka kana zama cikin layin masu zalunci Wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki wanda yake fara a so da wajen ji Allah ba da kulli ba ne na sani atasbirun wa kana rabbuka basira wannan irin wannan ne Allah ya ce ya jarrabi talaka ka bai ganin kowa da idon shi mai hali mai hali bai ganin rashin kirkin kowa sai mai talaka sai da talab ana damuwar mutane kullum bukata kullum bukata shi kuma talaka kullum yana ganin eh, da Allah marwatan banza ba a taimako ba a alkhairi ba a kaza kaza kaza to irin shi ne ya faru tsakanin Kurai shawa da mabiya annabi farkon musulunci waɗanda a talaka ya kore su yana su su zauna su ba su iya tsawowa su zauna gurin da warin dauna ɗaya ya isi mutum in an kore su za a to Allah ya ce ai warin nan nasu na dauda. ya yi ma Allah shi bisa da shi su na dauda na shirka da Allah madaukakin Shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala sai ya ce a gaba وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أعلم مدعوك كذلك فتنا بعضهم ببعض أكبر مثال اكتلينا الغني بالفقير wadi بالوضع jarra جرب ما وداشي da talaka mun jarrabi ma daukaki da ko kowane su bai gani wani ke wanga ya wanga ya da wanga ya yi mishi maki wanga ya yadda wanga ya yi mishi ruwa bai ba shi haƙƙi haka za a samu kullum tsakanin waɗanda mutane kallon kowane da wani ba daidai yake ba Allah ya ce liya kudu mun jarrabi waɗancan mawadata ba mu shiryar da kuma mu shiryar da mummunai sai ya zama su suna Gani su gani abin da na kwarai na a cikin wannan za su fara ganewa jarrabawa Allah ki liya kulu a ha'ula iman Allah wa'ala na don su turja ah, yanzu yan waɗanda suna Allah zai yarda da shirye shi da bar mu ba A yi liya kula asharafu domin madauka su ci wani agariya wa da mawata a ha'ula izu a fa'uwan fakara waɗanda yan masu rauni talakawa وتلقاوا من الله عليه بالهداية وسبق إلى الإسلام Allah bai بيزابا yayi baiwa gare su da shirya zuwa ga musulunci min bai na ko min duni na koma bayan mu an zalika sun faɗi wannan ne inkaran akan inkari wasu iza'an kuma da izgili sun faɗi wannan a matsayin izgili ta kauli a hazan da ba a sallahu bil qurba ku wayan nan wanda baraye na gidan Abu Talib Allah bai gana aikowa ba sai shi Allah ta'ala radda alai sai ubangiji ma da ku ya faɗi wannan magana mai zuwa zai yi kudurati yace alai sallahu ya alama ba bi shakiri na ko yace hala Allah shi bai san waɗanda suke masu godiya gare shi ai Allahu a'lamu biman yashkuru wa ya hadi shi Allah shi ya san wanda ya halitta don godiya gare shi sai shi yarda shi ومن يكبر كما شيء يزعم أنك كافر شيء فيكون فيه شيء كالقنطاش والاستفهام tambaya da Allah ya alaisa Allah aka ce mika dalili domin tabbatarwa sai Allah وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة نعم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده نعم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا من جنك ورايا من الله idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo maka ka kul salamun alaikum ce amincin Allah ya tabbatar muku in aka faɗi wannan magana to Allah ya ce taba, ala ka kataba rabbukum ala nafsihi rahama Allah ya lazimta maka in aka faɗi wannan kalma ya rubuta ce kai da rahama قال القرطبي نزلت في الذين نحلهم نبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ta sauka ne sanadiyar waɗannan da Allah ya hana annabi ya kore su. Sai aka ce madadin kora su duk inda suka zo gurin ka ce salamun alai. Ta zo da figa ce ta sallama ta biyu. ta sallama ta da wanda ita ce siga ta biyu salamun alaikum amma ba a hada su biyu ba ba ka cewa assalamun alaikum in ka yi tamkiri to ba ka ba ka yin da mu'arifa in ka yi mu'arifa ba ka tanwini in ka ce assalamu don ba guda za ka yi in ka ta alif salam assalamu alaikum in ka baka tane da alif salam kace salam don ka ɗaya lamun sai ka ce salamun alaikum ka yi tanwini wacce siga ta zo cikin nasoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ka ta zo baro baro a wani guri Allah ya ce ayi wa idza hujitum bi kayyatin wa idza hujitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha na'am ubangiji ya ce madaukakin sarki za ku yi tun bi tahiyyatin ya ka gaishe ku da wata gaisuwa domin ba hayyu bi ahsana min ha ku yi ma mutum hiya da ita hau ku rubuta ko ku mayar an gaishe ku da gaisuwa nan da Allah ya shar'anta to ku mayar ko kuma ku yi hiya da ita to mu yanzu kun guda ba mu ne na mare ku kuma ku tafiya na mare kuma mala sallama ta na alaikum ba sallama da haka abin da a shari'a assalamu alaikum assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum salamun alaikum darba kasa suna cewa salam ba su tsara nisa suna da hujja a cikin suratul ahzab Allah ya ce wa tahiyatuhum tahiyyatuhum fiha salam Allah ya faɗa ta ce tahiyyatuhum dai a cikin aljanna salam shi amma sai ita ce da aka duniya ina fatan an gane haka nan nan ga kun ji sallah in ma an ce salam kamar ka haɗe nunun ce abin da ka haɗe ka haɗe ne ya halar muhammad abakar ka sha'i to kamar irin shi ne ga ka'idar larabci ya halar salam ana ya ɗaukar sallama ce saboda al alkurani ka zo da ana sallama haka nan gobe kiyama kuma duk abin da bai halatta a yi shi gobe kiyama abin da duniya ba da wuya a sa'an shi an halatta shi gobe kiyama don haka shi ga sallama idan masu imani suka zo maka kai annabi faɗa umarni ga annabi umarni ne ga al'umma abin da hakkin al'umma ga mabiya annabi in suka haɗu da musulmi su ce mai assalamu alaikum ko salamun alaikum shi a hakki in ko kai an ka fara wa an ka ce wa yi tun bi tahiyatin idan aka gaida ku da wata sallama to fa hayyu bi ahsana minha ku gaida wanda ya muku sallama nan da wata tafi ta da alkhairi ta ta albarka ta yi da yawa misali nace assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam sai ka ce wa rahmatullah ka kara ni ko baka kara ba in nace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka kara ko baka kara ba saboda ne saboda ita ce cikon sallama wa barakatu don haka wannan shi ne shir'antacce mu bar wasa da shi saboda lada ake samu wata rana wani sahabi ya zuwa ya ce manzo Allah salamu alaikum ya rasul assalamu alaikum ya rasulullah yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi yace ijlis falaka ashar zauna nan kana da lada goma assalamu alaikum dinga da kan mai tuwa banda ya kwale ta lada goma aka ba na tabbatar da lada goma ne ga sun yi dubu goma gare ka don hidimar ka ce ta gobe lahira ba ta facewa an rubuta shi nan ita za ta yi za ka yi amfani da ita in ka shiga kabari to amma da wuya zai sakaci da harkar didi ba dubu goma amma ita wa kada ya sakaci a ce assalamu alaikum ya farka dai ko ba haka na kuka ce to yawa da wannan da Allah ya gyara musulunci sallama manzo Allah yake mai zauna kana lada go wani ya ce assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullah yace ya manzo Allah aminci Allah ya tabbatar ma da rahmatsa sai ci zauna kana lada 20 wani ya ce assalamu alaykum, wa rahmatullah wa barakat ya ce aminci Allah ya tabbatar mu wa rahmatullah da rahmar Allah wa barakatuh da sa gaba daya ya ce zauna kana da lada talatin da za Allah ne zai samu sai ya takaki. Abdullahi dan Umar kawai zai kwalliya ya shiga kasuwar Madina assalamu alaikum wa rahmatullah ibn Abd assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan ya ce mai wai nina na ka kawo kasuwa na ka kana can ai rike kasuwa amma ban kana zama mu yi tayi ba ba ka tayi kayan kowa ba ka zama ruhu kwashi wallahi sallama dai da ni ka to ai saboda ita samu lada da kiwa zan sallama ba maula ya kai shi gida maulan lada ta kai shi kawai ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ka ma sai wucewa ne kan ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kar ma ya wucewa ne yace wallahi shi dai mai tsawo yace bai mu zauna mu yi ba cikin kasuwa mu yi ta yawo mu sallama sai mun da mu koma gida da fatar an gane maka ba ta ba su rena lada shi ne wannan Allah na madaukakin sarki subhanahu wata'ala shi in kuka yi ta to lalle yadda al'amari ne yake ka taba menene ka taba rabbukum ala nafsihi rahmat Allah ya dora masa ka ka taba rabbukum ala nafsihi rahmat ay alzama nafsihi rahmat tafaddulan min wajhi kana ya dora masa ka in rahma tafaddula akan baiwa min hu kada gare shi kana da kyau ta saboda ya jira an da kundi A kan haka shi ko sai ya rubuta ya yi muku jinkai akan ba Allah ya ce babu wani inda wasu musulmi biyu za su haɗu su sallama a junan su yi musafaha kafin su rubuta shi Allah ya gafarta musu zunubansu da bakai kai ka ba ne ba za su jan uwa kada mu rena wannan ibada mai girma Allah madaukakin sarki ya ce annabi yadda al'amarin nan na Allah yake man amila minkum su an duwan da buna mummuna aka ne bi jahalatin a jahilci aikati haka min gairi kada ya aikata zunubi ba da ba ba قال mujahid yace ai la ya alamu halalatin harami bai san wanda abu haramtacce ne cikin halaliya ba bai san wanda halal ne ba ya aka halaliya ne sai aikata shi sai ya bayyana gare shi haramiya ne wa min jahalatihi rakiba al'amra cikin hanyar rashin sani sai aikata wannan abin sai ya ji an ce ai baya da kyau sun makama sai ya tuba ma Allah min ba'di bayan aikata wannan abin wa aslaha ya kyauta ta halayyar fa innahu ghafurur rahim to Allah fara ne ga zunubin bawa mai tuba rahimin ne mai bashi kai ga bayin ka baya ta kyauta musu tuba a ce tikita kana yi na a ce aikata ma Allah baya zai ma in ka ka aikata sai mala'ika guda ya ce saurara mai mu gani ko yana tuba sai an baka yanki ko ki baka ce astaghfirullah sai ce to da bai tuba ba rubuta ne Allah madaukakin sarki subhanahu ta ta'ala ya faɗa muna da ake nufi jahalatin duk wanda ya aikata tsakanin shari'a ko mai ko malami na yi jahili shi yasa mutanen annabi Musa zai ce inna Allah ya amurku an mu tabbahu bakaratan Allah yana umurta ku an fadana kuka ce in ba ku yanka kai saniya sai suka ce ya za ka muna izbili da a'udhu billahi an akuna min al-jahili da ke ina roƙon Allah ya kare ni da sakin zama cikin jahili kenan ko mutum ma da ina yi izbili ya aikin jahili don haka jahilci nan shine bayan aiki da abin da aka a shi ne ake ce ma jahilci kowa yi shi malami na shek na yi shi farok na yi shi kama abin ko yi shi inda ya yi aka fi abin da ilmi shi kenan a wannan guri ya yi jahil shi ne kuma Allah yake tare da haka Allah bai bin bayi da halin in mutum ya yi ya tuban ma Allah bayan aikata wannan laifi ya kyauta kyautata halayyarsa to fa inna shi Allah ya rahim mai mai gafara ne ko mai jikashi ثم تاب من wa ذلك a huwa wa'adun bin baka wannan alƙawari ne Allah yake da gafara wa rahmatu da yin jin kai da man dukkan mutumin da yi wani aiki na ashiya ko wani kuskure ya tuba ma Allah madaukakin sarki Allah ya ce to a gaba wa kadhalika wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin Allah madaukakin sarki yake wa kun kaji mu yi bayani haka wa kadhalika nufassilu al-ayati haka muke rarrabe ayoyi daki daki sabta illa saka wadaha wa tabahara dariqul mujrimin don hanyar masu laifi karkatattu ta bayyana ai fassalna fi hadhihi surati mun yi bayani hukunce hukunce cikin wannan sura ad-dalail da lillan ka ai tabuwal hujjati da hujjoji ala dalala ala dalala ta musulki mun bayyana muku hujjoji kan akan fatan rai. don me bayan ka shifa amurkum fa tastabina subuluhum don al'amarin su ya zama mabayyani ga mutane fa tastabina subuluhum kuma hanyoyin gaban mutane cewa sun kan ba daidai ba don haka Allah madaukakin sarki yana bayani ne saboda a gane ya faɗi halayen da kafirai suka yi bai laifi ya faɗi kuma hukuncin da ya musu ko ya faɗi dalilin da ya samu hukunci saboda ku ku zama ala basiratin don kada kada abin da ya faru da su shafe sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala qul inni qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah qul la أتبع أهواءهم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير إني نريد أن أمين معنى كل هؤلاء المشركين المشركين والمشركين التي تجرى تزاحم لا بد على هذا ne ne an hane ni ana abu da hazin asnamu an hana ni in bauta ma waɗanda gumakai da al'adu allati da an kumuha ali hakan waɗanda kuka iya cewa allola ne wa abat kumuha bi dunillah kuka bauta musu koma bayan Allah Allah ya ce kul ka ce musu la attabi'u hawa duk da sun son zuciyana ya ɗauke su ga bauta waɗannan abubuwa ba bisa ga dalili ba bisa ga cincinta ba to ni ba zan fi sun duka san ba fi ba su gairi lahi wajen bauta wani wanda ba Allah ba aka ce wa bihi cikin wannan akwai tambihun fadakarwa ala sababi dalalihim bisa ga sanadiyar fatan shi ne bin son zuciya ba bisa da ba Allah ya ce ka ce musu kun dalal idan in hannun bi kuma gumaka da Allah bai saukar ba babu dalili na hankali babu da kiriya to kaddalan su idan kenan lalle na fashi وما أنا من المبتدئين فقد جزت الله إن شئت أي قد ظلمت إن استطعت حواس من الذي يلبس وزفاته كفى النافش ولا أقول في زمرة المبتدئين فظن لما تجيري ولا فعل الله شيء كل كثير مصير وكثرة ها أبو كذا كذا كذا سؤال قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي فيما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين Allah ce kulka shi ne ni ala bayyana sunnar rasuli ina jin ka hujja ta daga ubangiji wa kazzabu kuma kun karya ta shine alqirai don haka ma in ji masu ta'ajiruna bihi babu abu ne na abin da kuke kan ga ta kamar yadda abu ja da ke cewa Allahumma in kana hadha huwa min rabbika fa anzir alaina hijaratan min as-sama'i aw inna bi azabin alim Allah in abin da Muhammadu yake cewa shi a gaskiya in shi dai ne a gaskiya babu mu bin zan ga samun azaba to babu wannan abin da kuke kira na azaba a duniya irin hukumi hukunci da azaba bai kasance ba illa lillahi ba sai ga Allah ya kusula haka Allah yana labarta mu bayin da gaskiya kuma wa huwa khairul fasirin shine mafi mafificin masu bayyana ma mutane hanyar shirya da hanyar kan yakan ba su labarin fasafilla don haka an ba ku labarin fasafilla inda kulka ce musu lau an na indi ma fasajibu za a guri na akwai abin da suke gaggawar aukuwar shi na azaba to lalle na ku biya labu ni ga inda ni na adda azaba kuna ta nema ita ba an hukunta al'amari don da na saukar da azaba Allah ya ce na ku biya al'amuru bai liyo an da wallahu Allah shi ne mafi sani da da wa wannan akwai da don haka yan uwa Qur'ani yori maka yana ta da bayyana da Allah da masu jayayya da shari'a ka ba manzon ka hankuri ga waɗannan abubuwan da zai gamu da su kai daga baya Allah ya kawo karama lokacin da aka zo muna fatar mu ma mu yi hankuri da da'awa da iyar da zakon Allah da daurewa daga bane abubuwan da Allah baya so lokaci zai yi inda Allah madaukakin sarki zai bayyana daukakan musulunci da ma wallahu da a'la wa a'lam na'am babu Mai ba da ya bada cewa Assalamu alaikum malam. Alaikum salam. Kalimar da yake jan da sallar tarawih. Na. Ko ya halatta ya dinga gaya wa mamu yawan rakokin da za a yi saboda samun tafiya bayan kowace sallama. Saboda bi? Saboda samun tafiya bayan kowace sallama. Kamar yadda ya rubuta. ya faɗa musu raka a goma za mu ko sha uku saboda ne wai saboda samun tafiya kamar yadda ya ce ba saboda samun tafiya sabon tafiya ko sabon tafiya haka na an kace cewa an kai an tallafa ma mutum duk lokacin da za a yi sallah raka a goma kowace sai mu biya sabon tafiya an kace ai niyan nan da kai za ka yi tarawihi dai ta ishe ka dan uwa da kai niyya wata izuwa ta kai yanzu ko tashin da da kai na tarawihi na shi kenan Allah atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim kuna faɗa ma Allah abin da cikin zukatan shi ya san abin da a cikin tambayi da kasai ba ne zukatan don haka wannan jabba zaniya wato kila lazimtar irin an karanta majamu'un niyati ne ko ba shi na ba na wai an aga wai su an tusalli a zuhura bid'a ne na ya haka nan bid'a ne al-niyatu muhalluha al-qalb amma inda aka bukata sai manzon Allah ya yi mu bayani ina wurin aiki hajji da umra kace labbaik allahumma hajjan allahumma taqabbal minni eh. labbaik allahumma umratan bayyane yayi bayyane ne saboda a san abin da yayi don mutane a wannan lokacin ibada shi wanda ba a saba da ita farai ba shi a farkon hajji ne. don haka nan sai bayyana don haka in ka kwaikwayo wanda ya yi wurin aiki haji ka ce labbai kallahumma mahajjan labbai kallahumma mahajjan ya yi amma wajen sallah bai ce na waitu an usalli az-zuhur ba har ba a ruwaito ba abinda da ake bukata kudurin ka da ka fito gida da tsayin da kai masallaci a zamaniyar haduwa da Allah don neman kusancin shi da kaunar rahamarsa da tsoron azaba wannan shi ake bukata amma jalda da niyya ba wallahu a'lam sai wannan yake cewa wai shi ne yake tare da mai gidan tsawon shekara uku na wanda ya yi da bayani ya yawa amma wani tsawon shekara uku ma ya kan biya shi hanyar shi kuma inda ya ce ba ya ba shi komi na wata ne ka yi tafiya a cikin da kawai ya kaya to ba da wasu ranar zai zama yana da bukata sai ya riba daga cikin zuciyar mai gidan ya ji ya buƙaci cikin gudan hali ba wannan zaka da ya haka eh, in haka na halayyar mai gidan da yaransa babu koyi in haka na halayyar amma abin da ake dai in ka taho za ka yi hulɗa da mutum ya faɗa ma abin da an nasu ya faɗa ma abin da ya halatta ma ta yadda yanka da abin da bai halatta shi a shari'a na taɓa gani wani yaro da ya ce mai gida ne ya faɗa mai don Allah abin da zai samu shi dai bai so ya saci ta ne wallahi ya ce to shi gaskiya bai ya faɗa mai yana zama ya zauna inda ya zama ya bari haka na asana biya rabuwan ya ce gaskiya bai ya ya ce to shi ko bai ya zama ya dora ɗaukar dukiya kai mai gida ne bai ba shi izini ga ai wannan izini na ni ni na an fa sai ita kwasa to ya ce bai faɗa mini dai yi ɗari ko dukiya haka nan ba ya ce ni sai lalurori na cikin ban zuwa noma ban zuwa ko ina daga tsaron shago ne sai zo kawo mai kaya Kano ko kuma wani wuri ya ce bai hada ne in dai shiga wani mu'amala ni ni ka jira ko mi ni shi halaliya eh amma dai ana la'akari da ni an ka saba yi irin wannan dukiyar to amma dai abin da a shari'a in kuka yi mu'amala da mutane wanda dukiya wanga ciki. to a faɗi abin da za a samu ga uwar dukiyawa da kuɗin garin lissa shagun ga kowane garin lissa ka miliyan goma abin da suka haifa kana da kaza cikin abin da suka haifa in ba a samu riba ba ba ka da komi amma dai na halatta ma in ka so mu da kaya ka shahura ka hau mota ka biya gurin kwana kar ka biya mai tsada ka samu kunkal wanda yake mai dan ɗauka irin daidai da kuɗinka ai wannan yarjejeniya da su cikin abin da an ka samu da ya adda kaza ni a kaza amma ba a samu wannan sai a kuɗi sun haihu ba a ba wanda ke raza su daga dukiya wani ba a ba shi sai dukiya ba haihu in ta haihu bai da haihu ina fatar an gane don haka wanga nan ya jahilci al'amari a shiryar da shi a mai da shi ga shari'a ce mai gawa da aka yi shiryawa aka yi bayani abu kaza an nata abu kaza an wallahu a'lam da tambayar da a yau ba da lokaci na take shawarar mace ke da ciki tana azumi amma kuma tana amai da rana sunna hmm. da ne azumin ta abu lahiya nau in don amai ne mu ma muna yi wani lokaci mu da ba mu da su wani lokaci azumi yakan canza yanayin mu kuma akwai masu olfa wani lokaci cin abinci wani lokaci sai ya dan canza masa yanayi sai sai ta amai wannan amai ba ya saka lahiya azumi kai ba ya yi tsanani kwarai ana ganin mai shi bai sai azumi lahiya lau zai kashi da baka wahala to malum na malikiya sun ce a aje saboda kada ya kai ga kalwantar rayuwa wallahu alam na'am to alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Oiri al-mabzuzi alaihim wa al-dhalim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin. Kama salli ta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Inna khamidin mazim. Ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Wengi di Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ka zama sanadiyar gafarar zunuban mu a gurin ka ya Allah ka ɗaukakar darajar mu a gurin ka ya Ubangiji da cincinta muka ga karamar ka gobe kiyama ya Ubangiji ya Allah ilmin da zaka ba mu Allah ka sa ya mai amfani gare mu duniyar mu da lahirar Allah ka ba mu ikon rarrabewa da shi tsakanin gaskiya da banna ka gwada mu na gaskiya mu san gaskiya shi ka ba mu ikon aiki da ita ka gwada mu na karya karya shi ka ba mu ikon guje mata ya Allah muna da bukatu daban-daban Ubangiji Allah ka biya bukatun mu na alkhairi na yan kasuwa da na yan siyasa da na yan sana'o'i kanana da ma'aikatan gwamnati da mu almajirai Allah duka hada muka taimake mu ka biya bukatun mu na alkhairi abinda muke sauna na sharri Ubangiji Allah kai mu na maganin sa duniyar mu da lahira duk abinda kai mu na barazana a rayuwar mu Allah kai mu na maganin sa Allah ka shirya jagororin mu akan sawaba Allah ka taimake su da kyakkyawan ra'ayi da zai taimake su akan yin daidai inda suke daidai ina Allah ka taimake su inda ba su daidai kuma ubangiji Allah ka haska zuciya su ka gane ba daidai su kai kuma ka ba su yi ko gyarawa saboda ba yau ta ce ba gobe ubangiji Allah ka sa su rinka tunanin gobe da jama'a su ya Allah ka shirya mana bakunan malumman mu aka su ga yin daidai da faɗa daidai da karatu da al'umma daidai ya Allah ka bi yan kasuwan mu ga yin daidai da sauƙayin al'umma ya ubangiji ta kai ya Allah ka taimake mu ka ba mu zama lahiya cikin wannan kasan mai albarka Najeriya da yi dayyibatun cewa ka kafuru gari ne mai kyau Najeriya arziki da yalwa da kuma in ba yi fanna ba duk Najeriya Allah ubangiji ka gyara muna rayuwar mu Najeriya tuntunan da ke ba mu tsoro Allah kai muna maganin su masu na su ubangiji Allah in ba yi ne masu yiwa Allah shirya su kane da su in ba masu yiwa ne, Allah kai muna maganin su Allah ba mai duwaya ta Allah ba mai duwaya ta tsakanin san mai da kafi Allah duk masu cin namu na wutar da injini Allah ya muna maganin su Allah mun yi amfani da lokacin da namu na azumi da karatun alkur'ani mai girma don mu roƙe ga ubangiji Allah ya muna maganin su injinun da ke gudana a cikin Najeriya ba su daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب